a wata hira da yi da gidan talabijin na channels mai kawance da murya amurka malam nasir yan rufa'i ya bayyana cewa i believe that there are elements in the villa that want us to lose the elections because they didn't get their way They had their candidate. Their candidate didn't win the primaries. And I think they, they, they are still trying to get us to lose the elections. Lalle akwai wasu na kusa da fadan shugaban kasa da ke zagon kasa ga dan takararmu Bola Ahmed Tinubu domin kuwa dan takararsu bai samu nasara a zaben fidda gwani da aka gudanar ba don haka sun dukufa wajen ganin cewa an kada jam'iyyar ta APC a lokacin da aka tambayi Malam Nasir Rafa'i ko matakin da gwamnati ta dauka na canja kuɗi wanda kuma 'yan Najeriya ke kuka a kai yana ɗaya daga cikin irin wayannan matakai da aka ɗauka ya bayyana cewa we should not in the process make ordinary people suffer or ignite the anger of voters against our party as if it is our party's policy. It is not. It is the policy of a few people. Lallai ya kamata 'yan Najeriya su sani cewa matakin canja kuɗi ba ra'ayi ne na jam'iyyar APC ba kuma ba ra'ayi ne na ɗan mu ra'ayi ne na wasu da ke fadar shugaban ƙasa wanda suke so masu zaɓe su juya mana baya domin zaɓen ɗan takararsu a maimakon ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a zaɓe mai zuwa. Ya kamata kowa ya sani cewa batun sauya kudaden najeriya ba wai tsari ne na gwamnan babban bankin najeriya ba domin kuwa tun a lokacin da yake shugaban mulkin soja tare da marigayi idiyagon shugaba buhari ya ɗauko tsari irin na canja kuɗi a asirce ba tare da sanin kowa ba matakin da ya ce zai taimaka wajen kama barayin gwamnati ko da yake irin wannan tsari yana da kyau amma ɗaukan shi a daidai wannan lokaci da ake gab da zaɓe zai sa jama'a su juya wa jam'iyyar apc baya abinda kuma kuma muke ganin bai dace ba. Doing it at this time within the time allotted just doesn't make any political, economic or sense. Wannan zargi da Malam Nasiru ya yi wa wasu na kusa da shugaban kasa ya yi daidai da zargin da shi kan shi dan takarar ya yi a kwanakin baya a lokacin da yake yakin neman zaɓe a jihar Ogun inda ya zargin cewa an kirkiro karancin man fetur ne da kuma sauyawa kudaden Najeriya domin a fusata 'yan Najeriya kan takararsa yanzu dai za a iya cewa a yayin da ta fito karara cewa akwai rarrabuwar kawuna a manyan jam'iyyun siyasar najeriya kama daga apc da pdp mai adawa inda ita ma wasu ta guda biyar suka bijire wa dan takararsu a teku abakar a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar rivers nison wuke ita ma ba iya cewa jam'iyyar ta apc ta samu nata matsalar inda take zargin wasu a fadar ta shugaban ƙasa da ake kira kabal da yin zagon ƙasa ga dan takarar jam'iyyar ta apc bola ahmed tinubu duk kokarin da ya na yi domin jan ta bakin kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu da wannan zargi da 'ya'yan jam'iyyar APC ke ma wasu shafafu da mai da ke fadin shugaban kasar ya ci tura inda na yi ta kokarin buga masa waya amma lokacin da na hada wannan rahoto ban same shi ba yanzu dai abin jira a gani shine ko za a magance wannan matsala da ta kunno kai a manyan jam'iyyun siyasun biyu kafin zaɓe da za a gudanar nan da ƙasa da kwanaki 25 babangi cifin murai amurka da daga